وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة يو شاء غوثا غوما وثا شوال هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو زيادة تجيك فإن دشتا الله تبارك وتعالى مجيلو فإني من داشي da ندوني هذا لا إرادهم lahira don kirkin Iya dai mun yi ta maganan fassaran wa'adu da wa'idu da irin yadda suke eh, tattaunawa da kuma galibanin wa'adu ga abin da ya tafi amma kuma ina ba da wancan ma'anar tuma. Eh, sai aka ɗora fihi nazarin bin waje haidi. Akwai wani abun da aka ta fiska guda biyu الأول هو ما بيناه آنفا من إطلاق الوعد في القرآن على التوأد بالنار أظن إيه، مثل البيان فقاه نا تدين كلمة وعد أما القرآن أنا نفيد إذا آه، توعد كرجتي لوتر da shi wa'adu amma saƙon da ke ciki jirgin ne na azaba wal azabu ka kaulihi ta'ala annaru wa adaha Allahu alladhina kafaru قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده هذا أنه وعده عذاب شيء لأن ظاهر الآية ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه wanda barkewa daga kansa bai halarta ba dole ne a tsaya a kai walan yukhlifa Allah wa'dahu fi hulul al-azabi Allah ba zai saba aukon wannan azaba ba wajen saukar da azaba kansu allazina yastajiluna ka masu neman ka da wannan azabar لأنه قرير لقوله يستعجلونك بالعذاب فتألقه به هو هو الظاهر ولكن وانفد عذابا نسين أخيه ومن شين كسر أبونا الثاني هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaɗi kafirai da shi kafirai ne ya gargaɗe su da wannan kafircin yake za ya sihu an yi khulifahu halin ba a ya wannan baya ya fi shi ma'ana ba zai fata aukar da shi ba tabbas sai ya aukar da shi tun dai da kafirai ne li'anna bi'a ainihin جواز جواز اخلافه إيه جواز اخلافه يعني هو هذا لان الدعاء جواز اخلافه دومين دعوان اخي دفاتا ما حقيقة بني وار تتيري اخي ما يأتي وار تتيري كتير لأنه إعادة قلب جلبتيني وعلى العرب تؤد الرجوع عن الإعادة كرما بل لا رضا تلك إعادة كرمتي هو يبطله أمان Ma'ana Balarabe yakan kirga gargaɗi zai ma kaza in ya fafa yakan zama daraja a shi amma wurin balarabe ne ba ya yi wata wani lokaci saboda guda biyu akwai abubuwa guda biyu da suka janyo mai taurin kai tale shi ba daidai ba ne ba ba karansu wanda kije mai taurin kai dukkan aka abin nan ɗansa ya bari har aka zo aka same shi akan taurin kan nan naka ba a kwasa masa ba fasa kyale shi ba karanci ne ba abin da ma ake kallo a galabiya a cikin mutane mai taurin kai idan ka ɗauke shi hawa har shi ma ya sabi sai yi abin da yake zai yi mana ba ka zaka aika masa kawai ayyana hukuncin da ake masa abin da hukuncin bai tara a ce a wurin su ko kuma mutumin da yake da mutunci yi kaza ba zai yi ba yi biyo ka kana da abin yi yi ma kale shi bai daga cikin haramci amma wanda aka ce masa an kada kai kaza bije yi kina ta tsoro kina ta tsoro kina ta tsoro kina ta nema abun nan to kale shi haramci daga wancan kafiri aka ce zo kima da ke bari ba ya biyo da cewa ya bu ai abin da za a yi to wannan kyale shi ba karanci ba za a bi wannan larabci ba za a yi kenan ba saboda abu guda biyu kuma ko a mu'amaloli ba ya tafi hain manzi ba na al'adar su ake cewa laraba suna cewa sama su a wurinsu ta misalin ko da ya yi gargaɗi zai maka ba in ya kyale ka ya yi su jirin aka ce to wannan ba zai yi ba saboda a wuri ba faɗi kwaɗa ba to shi kenan sai na tafi nake tafiya ina haɗa shi da rayuwar jama'a mun gara ko a rayuwar jama'a haka nan mai mutunci duk da wani malarci ne mai mutunci idan ka karrama shi sai ka mallake shi an masu mutunci an gado ya kafa gidansu da mutunci in ka karrama shi sai ka mallake shi sai ka da shi bawa amma dan matsiyata wanda gado kiya kuma ya zama matsayacin in ka karrama shi sai mura ba dole ba so ka zarar me ya kamata in kin ya cikin tashe shi ba da mutunci ni cikin jama'a abin nan kai da ke da ka samu kanta kawai ballar shi haka suka ce ainihin a ah, ainihin karamci na mallaka sa mata ta gabawa ya hannu to sai dai farafar kalma da kalma ba za a gane ta ba wannan ba abin da ne ba sai in yake maka bawa ana nufin mara kusurin da so a wani su shi da bawa da kai da mutunci shi ne ake kai masa bawa duk da akwai wanke bawa da aka ne, amma a kinaya sun raba wannan abin da din yana ana tafiya da shi wanda ke mara mutunci shi ne bawa bai san mutunci ba amma ɗan masu ɗan ƴan gida ɗan asali in ka karrama shi za ka mallake shi. Ike da abu da biyu. awwal annahu yalzamuhu jawazu Allah ya dakula nara كافرا مثلا إذن أتي القولي وكافره لعذابا سيبع ما عذاب ربا أي كان دون في الدنيا كافره في شجاعة ثم أنكر القائد ليس كافري بعد هذا مثلا هل يموت هذا الكافر جنة يومي إن أكيافي وكافري تكافر رسول الجنة shine annahu yalzamu in aka kyale shi zai haifar da jawazu Allah ya dakula nara kafirun aslam li'anna i'adahu bi idkhalihim an-nara don an musu gargadin za a kai su ta idan ba su yi imani ba yin ma za a mu annar ruju'a anhu karamun na su ɗaukar cewar a ah, in suka fata an yi karanci ba za la shakka fi budulanihi wannan ko shakka babu jin kwashinsa ba al'awalin azaba na kafiri tabbas ne shi babu karamci ba a janye shi saboda domin in an janye zai haifar da wancan mummuna ba zai saba tsari tsali na biyu ma zakarna min al'ayati da abinda muka kawo na ayoyi masu nuni على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار الله بي فاسا أبن يجر في كافرين شيء حبت يا أيوة وتمصوا أينهم إلى العذاب كقوله قال لا أقول لا تتخموا لدي وكما قدمت إليكم بالوعيد wancan maganan da aka ce yanayin da Allah ta yi magana da kafirai mabiya da wa'anda ake bi sun haɗu mabiya na ma'azai mabiya na cewa shugabanni ku ne kuka halaka mu shugabanni da cewa a'a ko da ma halaka ku ne saboda nan kowa so yake yi kuka Allah ta'ala ce la da dai. kada ku zauna kuna wata muhawara a wurina ko kada kaddamtu bil wa'idi ilaikum na riga na gabatar muku da gargadi zuwa gare ku tun kuna duniya na sai idan ku ka mutu a hakaran muku kan ga abin da nake so ku rayu ga abin da nake so ku mai idan har da ku bi ba ku fata ne kan maku kaza a lahira kai shuru yau gashi kun zo zau ba fashi ما يبدل القول لدي با عشان ذا مغنى أوليك إذن الله يفعل شكرا قوله تعالى فيهم تحت توعيد تدوعيد توعيد برجلية البطر وقوله فيهم تحت إقام بطولنا مغنى شاكرا بحري ومعنى حق وجب وصدر wala wajaha linkifa'ihi misali babu wata hanyar koruwan wannan azaba ta kowanne hali daga cikin halaye kama ausa kama au bahanahu kuna wafi gairi hadal mawdai na ganin ayi hakuri a kan mu shiga abinda zamu tono ba za mu kai shi kashe ba